This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC yake aiko muku wannan labaran akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar muna nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalar a dogon dutse kuma niya a birnin Kwanni. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana Bello galadanci ina tare ne har yanzu da maryam dauda muna fata kuma wani lafiya wai ina man hanyar hamza al-mustapha an ce an kama ni a south africa an ce ina horar da mutane akan a hana zaɓe babu shakka za mu kawo muku shi dan anjima kaɗan domin ya wanke kansa sannan har yanzu muna bin diddigin wutar da ke ruruwa a jam'iyyar pdp da ke mulki tambayar mai ta yau ita ce ko ina makomar siyasa cikin gida a jami'anci ganin yadda ta kasance da adamu ma'azu wato tsohon shugabanta da kuma tony aneni tsohon shugaban kwamitin amintattu lamba mai ita ce 2 0 sai a saka alamar tarawa plus da kuma ɗaya a gaban wannan lambobi kafin a bugu. Amma yanzu bari fara da cikakkun labaran duniya. Da fatan kun wani lafiya ga labaran. Yanzu haka dai 'yan kungiyar ISIS ne ke rike da wani sanannen wurin tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma da ke cikin birnin Palmyra. 'yan sa'o'i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati a cewar wakilan da ke can. Ƙungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce 'yan ƙungiyar ta ISIS sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gina sama da shekaru dubu biyu jiya Laraba. Daraktan kula da ma'adanai Ma'amun Abdulkarim na Siriya ya ce an cire kayayyaki daga birnin kafin 'yan ƙungiyar ta ISIS su kwace wurin, amma wasu kayayyakin da ke da nauyi ba a iya kau da su ba. 'Yan bindigar sun kora kusan dukan dakarun gwamnatin Siriya a wajen birnin jiya Laraba, biyo bayan mamaye su da suka yi har na tsawon mako guda, tare da mummunan fada a arewacin birnin a cewar masu sa ido. Ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai da ake kira OSCE a takaice ta faɗa yau cewa bangarori guda biyu da ke gwabza fada a Ukraine sun sha saɓa ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla. mataimakin eh, shugaban kungiyar ta tsaro da haɗin kan turai na ofis na musamman da ke nazarin al'amura a ukraine alexander hogg ya faɗa a yau a can birnin kiev cewa duka ɓangarorin guda biyu waɗanda suke da hannu a rikicin suna ci gaba da fafatawa tare da yin amfani da makaman da bai kamata ba a wajen da ake wannan yaƙi ɗin amurka dai da kungiyar tarayyar turai sun sha zargin rasha da laifin ƙara rura wutar wannan rikici a gabashin ukraine ta hanyar baiwa 'yan awaran taimako na makamai da kuma tura musu dakaru labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yamar ta ce za ta yi aiki don wato za ta yi aiki don kare tsirarin musulman Rohingya da ke kasar waɗanda ke jefa rayukansu cikin haɗari don gujewa talauci da musgunawa a kasar. A cewar wani mai magana da yawun shugaban kasar, shugaba Thainsen ya ce gwamnatinsa ta ɗauki aniyar tantance ƙasashen waɗanda ke da buƙatar taimakon jinƙai, tare da karewa da tallafawa 'yan ƙasar Yamar. ya kara da cewa hukumomi za su samar da agaji za kuma su yi shirin yadda za a mai da sauran waɗanda aka gano a yamar ɗin ƙasashen su wannan sanarwar ta biyo bayan wata ganawa da aka yi tsakanin shugaban ƙasar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a babban birnin ƙasar babban jami'in na diflomasiyya amurka ya yi kira ga jami'an yamar akan yadda za a inganta rayuwar tsirarin 'yan kabilar rohingya da ke ƙasar kwana ɗaya bayan da amurka ta nuna alamar tana shirye ta bada taimako ga dubban 'yan kabilar da suka makale a can kan teku a halin da ake ciki kuma yau alhamis jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen kasar sun gana da takwarorinsu daga kasar malaysia da indonesia don tattauna rikicin kafin babban taron kolin da aka shirya za a yi a mako mai zuwa. A ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama zai gana da shugaban Tunisia Beji Sa'id Essebsi yau Alhamis a fadar shi ta White House da ke nan birnin Washington DC domin jaddada goyon bayan gwamnatin Amurka akan kafa gwamnatin rikon ƙwarya a wannan ƙasa. Shugaba Essebsi dai ya hau mulkin ƙasar ne biyo bayan wani zaben tarihi da aka yi a watan Disamba da ta gabata. jami'an amurka dai sun ce shugabannin za su tattauna ne akan karin taimakon soja da na tattalin arziki da amurka ke baiwa kasar tunisia kasar da ke fama da rashin ayyukan yi ga matasa da kuma barazanar rashin kwanciyar hankali a wannan yanki an haɓar da daɗaɗɗen shugaba zain el abidin ben ali ta hanyar zanga-zangar demokuraɗiyya a shekara ta 2011 abin da ya jawo hambare-hambare a wasu ƙasashen larabawa da ke afirka ta arewa da kuma gabas yankin gabas tsakiya kenan tun bayan lokacin kasar da ta yi nasarar gudanar da zabuka kuma duk da cewa dai an samu tashin hankali amma jam'iyyun masu ra'ayin boko da na musulmai sun kauce wa duk wani fada da ya barke a wannan kasashe na larabawa da ke afirka cikakkun labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington kage-kage ne wanda ya zanto. kage-kage ne wanda ya zanto ɗori akan abin da aka yi a baya ni ban je ko ina ba jama'a idan ana ankara a kwanakin baya ana ta yin tambayoyi game da inda manju hamza almustapha yake wato tsohon mai tsaron tsohon shugaban najeriya janar sani abacha wanda aka suko da kurkuku kuma ake ta zarginsa da saka hannu a cikin wannan ayyuka da shugaba goodluck jonathan yake yi a najeriya to wakilin murya amurka nasir adam hilka ya samu jin ta bakinsa ga shi a manji hamza almustapha din ma bari mu ji daga bakinsa kage-kage ne wanda ya zanto ɗori akan abin da aka yi a baya ni ban je ko ina ba an ce an kama ni a south africa ina nan a najeriya ina tsakanin abuja kano da yobe an ce ina horar da mutane akan a hana zaɓe wannan ƙarya ce ta fitar hankali shi janar buhari uba ne a gurinmu kuma duk abin da zamu yi na matsayinmu na 'ya'ya zamu yi ba sai an ce kai ba kuma ba sai mun nuna mun yi ba maganar cewa an kama ne a ghana shi ma kirkire-kirkire ne na waɗansu kamar yadda dai suka kirkiro akan abin da wani malami a kaduna ya ta yi kwanakin baya madala hirar nasiru adamu hikaya kenan da manju hamza al mustapha bari kuma mu koma kan jam'iyyar pdp mai mulki a najeriya wato people's democratic party wadda ke ci gaba da lashe ciwukan da jam'iyyar apc ta je mata a wannan babban zaɓe da aka kammala a baya bayan nan inda tsohon shugaban najeriya na mulkin kama karya janar muhammadu buhari ya kada shugaba goodluck jonathan mai ci a halin yanzu to inda ma amanta ba dai jiya shugaban jam'iyyar adamu ma'azu da shugaban kwamitin amintattu na ƙasa wato tony ne duk sai yi murabus sun aji ayyukansu to mun samu zanta da mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa barista abdullahi jalo akan wannan batu ah, barista ah, menene ya faru ne da waɗannan manya guda biyu to ah, da farko dai abin da ya faru da shi sun yi resigning wato sun yi murabus sun aji aiki mukamansu hmm. shine abin da ya faru da shi. Mm, ya aka har hakan ta kai ga haka wannan bello shi amin ma'azu shi zai magana da kansa Hmm. ni dai abin da na sani shine ya yi rizani ya ce ba zai iya ci gaba da mulki ba ba shi da lafiya amma daga bayanai da suke fitowa daga wajen adamu maina waziri hmm. da alama watakila ashirin da tara ga wata lokacin handin oba ame ma'azun akwai bayanan da zai yi amma tony anini daga dukan alamu watakila ya ajiye mukamin don ya ga cewa ya rike wannan mukamin kuma jam'iyya ba ta kai ga nasara ba bari ya ba wa wani kuma ya zo watakila zai yi fiye da shi ina kyautata da samun waɗannan manya-manyan shugabanni sun yi murabas a ranar ɗaya anya ko babu abin shinshinawa a nan wajen to bello harkar siyasar najeriya wanda kai ɗan najeriya babu wani ɗan siyasa a najeriya ba zan ce babu ba kaɗan ne daga cikinmu kaɗan ne waɗanda ba karuwan 'yan siyasa ba ne kamar yan siyasa me kake nufi ya kawar wancan jam'iyyar daga wancan jam'iyyar saboda mulki da kudayi so mhm. ka ga akwai abun sun sunawa ma to abu ne da aka saba yi yanzu daga kafin a yi zaɓen nan zuwa yanzu misali wata shida baya ko shekara ai ga hmm. yadda mutane ba su da wani ra'ayi illa kawai maza maza na neman mulki na samun a mukami ba hmm. wai don a taimakawa kasa ba To a yanzu barista ina makomar jam'iyyar PDP ne ganin waɗannan manya-manyan shugabanni sun tafi. Wannan yana nufin kila Makomar jam'iyyar PDP hmm. shine a taya mu addu'a. To. A mu samu mu gane bakin zaren. Eh. A menene gane bakin zaren ita jam'iyya kullum mutane su ne jam'iyya. Mm-hmm. In ka duba kuma a arewa nan irin su Dr. Ahmadu Ali, irin su Tanko Kasai, irin su ba manga tukur irin su a manya-manya a kaduna a maiduguri a misali injiniya ibrahim bunu a ibrahim bunu suna a pdp ba a fita ba hmm. so mutane suna nan suna zaune suna dudduba ta inda zai sa a demokradiyyar ta ɗaure ta yi kyau a kasan. Hmm. don a samu a ci gaba. A cikin gida a jam'iyyance ita jam'iyyar PDP ɗin an gamsu da yadda take tafiyar da siyasan ta kuwa? To maganan an gamsu ba a gamsu ba ko ma menene da 'yan Najeriya sun yi wa PDP riga da wando ta shekara goma sha shida. Hmm. Tana mulki yanzu kuma sun ga cewa lokaci ya yi da za a yi canji kuma an yi canjin. to sai mu gani kuma mu ba da ɗan lokaci kaɗan mu ga menene kuma canjin zai kawo kuma menene a pdp za ta yi don ta gyara zamanta don demokradiyya din ta ci gaba da samun harce mai amfani. barista abdullahi jalo kenan shine mataimakin kakakin jam'iyyar pdp eh, mai mulki a nigeria ah, mun gode sosai barista to jama'a yau akan wannan batun muke so ku bugo waya ku bayyana mana ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance gani yadda ta kaya wa shi wannan adamu ma'azir da tony anene wadanda duka manyan yanar jami'a na pdp yanzu gashi ta sha kasa kuma manyanta duk sai sauka suke da makamansu namba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alamar tarawa a gaba waɗannan bobi plus da one ɗaya kenan sai a zubo nambobin nan shi ne za a same mu amma kafin mu ci gaba gaba na waka mu ci gaba da jin daɗin ta. yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su ta kewar su ilahu rabbi ceto su yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahu rabbi ceto su Ran sha hudu ga Afrilu dubu biyu da sha hudu aka sace su ilahura fice to su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahura fice to su daga nan sai iyayen iyayensu hankalin su ya taso da duniya gabatar su ilahura fice to su gwamnati na tarayya da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu ilahuwar bice to su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ce to su yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. me kira na farko a jajira wani ne ke bugowa ana magana da usman ya dalhaki da birnin kudu jihar jigawa malam usman daga birnin kudu yaya menene na kara'ayi ne ina ganin pdp in allah yarda kamar yadda suka yi kirari wasu da suka yi kirari sai sun shekara ɗari biyar wasu shekara hamsin kuma mu mun dogara da allah gashi allah ya kawo dama mun yi addu'ar allah ya tarwatsa allah zai kara tarwatsa su in allah bari mu je kamaru waya kamar ne to marasa na kamar jama'a yau muna so ne mu je ko ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance gani yadda ta kayawa shi wannan adam ma'azu tsohon shugaban jam'iyyar pdp da kuma tony ne tsohon shugaban kwamitin amintattu na wannan jam'iyya na pdp mai mulki a najeriya ga wata waya daga kara wani na kara to wannan layi ma bai shigo mana da muke so ba lambar mare ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani akan layi wani ne sa'adu abdullahi daga ikara hayan bawa daga ikara malam sa'adu abdullahi menene na kara ne ra'ayina game da ma shugabannin pdp da suke ta sauka eh ba ma shugabannin kawai dai siyasa cikin gida a jami'ance gane da ta kasancewa wannan jami'a na pdp abin da yake faruwa eh mana menene na kara ne ka ko hmm. asalin su ltv pdp ni a tunani na darasi ta ci gida kamar ya sun dauka alhamdulillah sun dauka abin da suke so su yi a rayuwarsu ne za su kuma wanda bai bar a yinsu ba ba zai kai labari ba komai girman shi madalla malam sa'ad abdullahi bar mu je yalwan shandam a yalwan shandam eh, mai suna na idris ibrahim yusuf malam idris menene naka ra'ayin sai kuma na dangane da wannan abin da ya faru a san cewa har kullum buri mutum ba lalle bane tabbata hmm. kuma wannan rabu za aman adam mazu yi ba zai hana pdp mu ci gaba da gwagwar mai mamu ɗaya mu ne adawa ba a zaɓe na gaba madalla ga da malam idris ibrahim yusuf idan dai ana lura za a ga jam'iyyar pdp nan fa ta canza shugabanni kamar zani da yawa tun kafuwata a shekara ta 1999 har zuwa yanzu bar mu je can birnin eko wani na eko ne Malam Zakar daga Lagos a ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance gani da ta kaya wasu wannan tsofaffin shugabannin PDP. Wato a gaskiya yana ganin siyasar ne eh, ne Zakar ga wani mai bugo mana wane ne? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wane ne? Sa'ida Hausawa daga Nasara ta Doba mm. local government. Malam Sa'ida Hausawa menene naka ra'ayin? Gaskiya alakika PDP da ta mutu. Me yasa ka ce haka? Abin da ya sa saboda shi shugaban PDP su kansu shugabanni suka kashe PDP da kansu. saboda ba su yi tarbiyya da mulki ba kuma Allah ya kwaso ya ba da gaskiya Allah ya tabbatar mana da alheri da kace ba sai tarbiyar mulki ba kamar menene me ya shaida ka to mun rasa wannan na taraba ɗan jama'a da yau muna ji ne akan ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance Eh, ba kawai jam'iyyar pdp ba da apc da abga da duk masu jam'iyyu da suke na najeriya in gani da ita wannan jam'iyyar ta pdp ita ce kuma za a ce kamar uwa tun da ta sha da shekaru wajen goma sha shida tana mulki kuma da an riga kafa ta kan waɗannan sauran jam'iyyu to yanzu gashi na ita wannan dai babba jam'iyya ga yadda ta kasance mata sauran jam'iyyu fa me za su iya koya a wannan waje kuma ina makomar siyasa cikin gida jam'iyyance yau abin da muke so mu ji kenan lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga waya daga taraba a taraba. Jibrin ne mai hula daga mai hula bali da kawai gwamnan Taraba Najeriya. Yawa mai hula ne ra'ayinka? ra'ayi na shi ne PDP da shugaba ya kauka a shirin park ne na rago domin ya ja da baya ba wai don tsoro ba ne ba. Wato ya sauka ne saboda bai waɗansu dama don su a PDP ta dawo kamar yadda za ta ce. Yanzu mai sauran jami'u za su koya a nan wajen? sauran jam'iyyu fatan abubuwa sabbi yana kasancewa a kasa duk lokacin da abu ya faru kamar wannan ya kasance sabo kuma ritaya da shi shugaban pdp ya yi ne saboda gyara kamar yadda turawa turawa suke yi idan an samu matsala a a farnin da suke shugabanci sun ga sun yi murabu saboda suke waɗansu dama abin da shugaban pdp ke kenan a najeriya madalla mai hula bari mu je can kudancin najeriya ondo waya ondo alhaji salo ne driver daga ondo alhaji salo mini ne aka ra'ayin ne ra'ayina shine al'amari irin na pdp Zuwan hmm. talaka ne allah ya kama su hmm, hmm, me yasa abin da yake faruwa can baya ba zaben su ake ba karfa karfa cewa jama'a allah karya su karfa karfa ta yake na amma an zaɓi mutane wanda muka zaɓa na gaskiya tsakanin da Allah ba za a ba ba ta ɗora wani daban a cikin shi yake. To madalla malam Alhaji Salo daga wanda bari mu je Nasarawa jihar Nasarawa Nasarawa. Shaibu Abdullahi Malam Shaibu Abdullahi menene ra'ayinka ne? Shaibu Abdullahi makama abin da yake faruwa da PDP dai yanzu ta riga ta zama dawa ce. gawa har yanzu fa akwai manya-manyan shugabanni sosai a cikin ta ga shugaba goodluck jonathan ma wanda yanzu yake sauka ah, kaga shi ma yanzu ya zama za a ce gogaggen dan siyasa tun da ya share waɗannan shekaru yana mulki kuma har yanzu dai ba wani ba ko ina je ba eh, to in ka lura ai ba su iya tafiyar da mulki ba domin shi ma jonathan din yana mulki din bai san eh, yadda zai tafiyar da jam'iyya ba yana suna daidai abin da ransu ke so madalla malam sha'ib abdullahi daga nasara mai kiran mu na karshe daga birnin jos waya jos Salamu alaikum. Malam Habib Bello ya aiki. Lafiya lau wani ne? Suna na Alhaji kabir Highlanders daga garin Jos. Malam Alhaji Kabir Kabiru menene na ra'ayin ne? Eh, ni ma kamar kowa gaskiya wato PDP ta riga dai ta mutu ne a takaice kawai. Ta mutu me yasa ka ga gawata ne da idanka? ka? kai ma ta gani yayi ka a ce sun canza shugabanni a cikin shekaru kaɗan kamar su a ce kashi uku ko hudu ai wannan magana kawai pdt ta riga ta mutu kuma mu alhamdulillah fatanmu ya cika addu'an mu ta karbu insha Allah masu magana suka ce alama karfi tana ga ba canza shugabanni wannan ba nuna alama karfi bane da ke ba ai babu wani magana alama karfi mu ne yanzu APC alama karfi take ga ba to a gaida alhaji kabiru kai ne na karshe mun gode sosai da wanda suka kira mu yau daga najeriya ga martala faruk sanyina ya kawo wasanni a takaice tsohon shahararren dan kwallon kasar portugal kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kalubalantar sepp blatter a takarar shugabancin hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa luis figo ya janye daga takarar figo ya ɗauki matakin janyewar ne bisa dalilin zargin tsara rashin gaskiya a zaben na shugabancin fifa wanda za a gudanar ranar 29 ga watan nan na mayu a birnin zurich figo dai ya bayyana rashin jin daɗinsa kan abin da ya kira abin kunya yadda wasu shugabannin hukumomin kwallo na nahiyoyi suke ɗaukar wani ɗan takara tamkar abin bauta da yadda ake hana sauran 'yan takarar ganawa da hukumomin na nahiyoyi a wajen taruka da kuma yadda wani dan takara kaɗai ke samun damar gabatar da jawabai a duk sa'ad da ya ga dama janyewar ta gode godai ta bar yarima ali bin Al-Hussein kaɗai a zaman mai kalubalantar shugaban hukumar sep blata mai neman ta zarce a wa'adin mulki na biyar a zaben hukumar domin ko ɗayan ɗan takarar prague ma ya janye daga takarar domin marawa yarima ali baya shahararre kuma da ɗaɗɗen ɗan wasan tsakiya na club ɗin barcelona ta ƙasar spain xavi ya kai ƙarshen tsawon lokacin da ya ɗauka yana taka leda a club ɗin na barcelona Xavi wanda ya kwashe tsawon shekaru 24 a club ɗin na barcelona ya bayyana aniyarsa ta barin sa a karshen wannan kakar wasannin inda zai koma ƙungiyar alsat ta qatar ɗan wasan ya shiga barcelona ne tun yana ɗan shekaru 11 inda ya buga mata ƙwallo har sau fiye da 750 hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta bayyana 'yan wasan najeriya da za su wakilce ta a gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da cewa su ne mafi karancin shekaru a gasar da za a gudanar a ƙasar new zealand hukumar ta yi kiyasin shekarun na 'yan wasan na najeriya da shekaru 18 da watanni tara waɗanda mafi yawan su 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ne da suka lashe kofin duniya a ƙungiyar golden eagles ta nigeria a shekara ta sha uku a haɗaɗɗiyar daular larabawa haka kuma hukumar ta fifa ta bayyana cewa ƙasashen jamus da ukraine su ne ke da 'yan wasa mafi yawan shekaru a rukunin gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana ci gaba da yin rikicin siyasa a ƙasar Burundi a yayin da aka sallami wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar daga aiki dangane da yankurin kifar da gwamnatin da wasu sojojin ƙasar suka yi da bai samu nasara ba. Ranar bakwai ga wannan wata na Mayu, kwana biyar bayan yankurin kifar da gwamnatin, shugaban ƙasar fera nkurunziza ya gabatar da dokar dakatar da ministan harkokin waje da ministan Cinikayya Ƙasar daga aiki duk da bayyanar farko da shugaban ya yi a bainar jama'a abu jambura domin nuna cewar har yanzu shi ke jan ragamar mulkin kasar an ci gaba da yin zanga-zanga a kan tituna domin nuna rashin amincewar shirin da yake yi na komawarsa takara karo na uku masu adawa sun ce hakan ya sabawa kundin tsarin mulki da kuma yarjejeniyar da aka kulla a arusha wadda ita ce makasudin kawo ƙarshen yakin basasar da aka yi har na tsawon shekaru goma sha uku sanarwar shugabanin Nkurunziza ta tsayawa takara ce ta haifar da zanga-zanga a kan layuka wadda 'yan sanda suka yi ƙoƙarin murƙushewa ta wajen amfani da mota mai fesa ruwan zafi da hayaƙi mai sa hawaye da alburusan gaske an ƙayyade cewar aƙalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu ɗaruruwa kuma suka ji rauni ana kuma tsare da wasu ɗaruruwa a sakamakon zanga-zangar a halin yanzu tarzoma da musgunawa da matasa 'yan yakin sa kai na jam'iyya mai mulki suke yi kafin zaben 'yan majalisa da za a gudanar ranar 26 ga watan mayu da na shugaban kasar da za a yi ranar 26 ga watan yuni ya sa dubban jama'a arcewa zuwa kasashe makwabta ƙasar amurka na mai matuƙar damuwa don gani da ci gaban zubar jini da kuma rahotannin ɗaukar fansa da suka biyo bayan yunkurin kifar da gwamnatin muna kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su nemi sasanci da haɗin kai a maimakon neman ɗaukar fansa da azabtarwa a wannan lokaci na matsanancin hali da fargaba. Mun yi ƙoƙarin hana 'yan ƙasar Burundi waɗanda aka ba da rahotanni sun take hakkin 'yan adam tafiye-tafiye kuma za mu yi la'akari da ɗaukar ƙarin matakai akan duk wanda ya tsara ko ya sa hannu wajen ba da umarnin yaɗa nuna bambanci da ta da hankalin jama'a fararen hula. ƙasar amurka ba ta goyon bayan ƙoƙarin kifar da gwamnati da sojojin suka so su yi ta hanyar da bata dace ba muna ci gaba da jayayya da yarjejeniyar arusha ta kunsa wadda ta hada da wa'adin shugabancin kasar wadda za ta mayar da zaman lafiya da haɗin kai a burundi saboda haka muna nuna fatan shugabanin kurinzuza zai auna tsakanin ci gaban zaman lafiyar ƙasarsa ko kuma ci gaba da komawa mulkin sa karo na uku tsayawa takararsa za ta rushe ci gaban tattalin arziki da demokaradiyyar burundi wasu ƙasashe da ke bada taimako sun riga sun janye ba da taimakon kuɗaɗe amurka ta yi maraba da ƙoƙarin shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar haɗin kan afirka ke yi da kuma kira ga dukkan 'yan burundi masu faɗa a ji da su sa hannu wajen samar da zaman lafiya da cimma kyakkyawar ƙudurin dimokuraɗiyya a kan rikicin da ke faruwa muna maraba da matsayar da taron ƙasashen great lakes na ziyarar shugabannin ƙasashen afirka ta kudu kenya uganda da tanzania a bura a kwanaki masu zuwa domin saduwa da dukkan ɓangarorin Burundi ta yi nisa tun daga ƙarshen yakin basasar ƙasar da ya yi sanadiyyar salwantar da rayuka da dama da wahalhalu. Amurka na jaddada goyon bayanta ga mutanen Burundi a cikin wannan mawuyacin hali. Wannan ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Daga sharhin muryar Amurka sai takaitattun labaran duniya kafin mu kammala shirin namu na yanzu. Yanzu haka dai 'yan kungiyar ISIS ne ke rike da wani sanannen wurin tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma da ke cikin birnin Palmyra. 'Yan sa'o'i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati a cewa wakilan da ke can. Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce 'yan ISIS sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka gina sama da shekaru dubu biyu a jiya Laraba. Ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai da ake kira OSCE a takaice ta faɗa yau cewa ɓangarori biyu da ke gwabza faɗa a Ukraine sun sha saba ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wutar da ake kullawa. Mataimakin shugaban ƙungiyar ta tsaro da haɗin kan Turai na ofis na musamman da ke nazarin al'amura a Ukraine, Alexandra Hogg, ya faɗa yau a Kiev cewa dukan ɓangarorin biyu waɗanda suke da hannu a rikicin suna ci gaba da fafatawa tare da yin amfani da makaman da bai kamata su yi amfani da su ba. Yamar ta ce za ta yi aiki don kare tsiraren musulman Rohingya da ke ƙasar waɗanda ke jefa rayukansu cikin haɗari don gujewa talauci da musgunawa a ƙasar. A cewa wani mai magana da yawon shugaban ƙasar, shugaba Thainson ya ce gwamnatinsa ta ɗauki aniyar tantance ƙasashen waɗanda ke da buƙatar taimakon jin ƙai. To madalla takaitattun labaran duniya kenan. Jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai da sanyin asuba idan Allah ya saka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lethas Gresham ita ta haɗa sauti da ba da murni sai injiniyan Carl Starling. Ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Mu kasance a cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.